Waɗannan jami'ai su kimanin hamsin da hudu matasa ne da suka ci jarabawar da hukumomi suka tsara a shekarar 2020 da nufin samarwa ma'aikatar duwan ko kwastam ƙwararrun da suka karanci fannin shari'a da na tattalin arziki da sha'anin haraji waɗanda aka kai su makarantar manyan sojoji wato efufan inda suka shafa watanni uku suna ɗaukar horo sai da yau fiye da shekara guda bayan haka shigar da su sahun ma'aikata ya faskara mafari suka yi zaman darshen a harabar ma'aikatar kuɗi ta ƙasa wato minister da finance don tayar da mahukunta daga barci kamar yadda ɗaya daga cikin jagororinsu bukar mustapha ya bayyana wa manema labarai doka ta duwan ta niger cewa ta yi bayan horo na wata uku na soji ya kamata kowa a tura shi wajen aikin shi tun bara in kuna tuni cikin watan ogis muka yi da horon soji a babban makaranta ta ikofan to amma yau kash bayan shekara da wasu watanni ga munan muna zamani gida a baya hukumomi sun yi yunkurin soke jarabawar da a yayinta waɗannan matasa suka yi nasara saboda zargin cuwa-cuwa sai dai kotun raba gardama wato consedeta ta ce ba kamshin gaskiya a wannan zargi saboda haka ta umarci a ba su damar kama aiki madam balkisa ibrahim isa na daga cikin matan da wannan al'amari ya shafa ai kuma ita ƙasa da doka take aiki ko ai dole ne ita wannan dokar yadda muke da haƙi ga ƙasa ƙasa na da haƙi akan mu ko muna da haƙƙi ga ƙasa ƙasa ita ma tana da haƙƙi a kanmu sai da ta da kanta ta yanke shari'a ta ba da gaskiya ta ce muna da gaskiya a samu cikin haƙƙinmu har aka ɗauki kuɗi miliyoyi cikin kuɗin ƴan ƙasa aka kai aka mun horo kuma ai bai kamata ba a ce an bar mu a hakan a washe garin hukuncin alkalin kotun ta ta shugaban ƙasa ya ba jami'ai umarnin yin biyayya ga matakin kotun shugaban ƙasa shine shugaban kowa da kowa na san da abin in ya kai ga kunnuwan shi shi ba mutum ne mai wasa ba zai ɗauki matakai. Mun nemi jin ta bakin magatakardar ma'aikatar ministan kuɗi sai dai an sanar da mu cewa shi da mataimakinsa suna halartar wani taro a majalisar dokokin ƙasa da yake bayyana ra'ayinsa a game da ƙiƙaƙar da ke tattare da shirin shigar da waɗannan matasa a sahun ma'aikatan duwan jami'in fafutuka na gamayyar ƙungiyoyin fararen kula na fscn abdullahi idi ya nuna takaici akan yadda ɗabi'ar bijirewa umarnin kotu ke ƙoƙarin samun gindin zama a niger ba mutunta shari'a ba babu demokarasiya a ƙasar nan ana cin zarafin 'yan ƙasa babu gaskiya shi yanzu shugaban ƙasa yana kallo shi minista ɗin na finance yana abin da ya so ba a taka mai birki jarabawar neman aiki ko ta neman difloma ko ta neman shiga ajin gaba a makarantu abubuwa ne da a 'yan shekarun nan ke gudana cikin yanayin dambarwa a nan Nijar lamarin da ya sa gwamnatin kasar ta shigar da hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya a sahun masu kula da tsare-tsaren dukkan jarabawar da za a gudanar da sunan hukuma sai dai da alama wannan mataki na fuskantar turjiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.